أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملدزاه kabadu yan uwa waɗanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana yanzu muna tara ne ga watan jumada a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda i daidai da ainihin wato a ashirin da uku ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'isna a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami profeso abdurrahman bin sa'ad da kuma littafin tambihu ulil albab na babban malami malam habibu a wannan majalisi shine halka ta wato 71 da Allah akwai wata mata baiwar Allah tana daga cikin waɗanda suke dafa matafiyan nan da ita da mai gidanta su dafa da makaminsu da kudinsu da mutuncinsu da komai wannan matar tana buƙatar addu'o'i na alheri ga 'yan uwa musulmi saboda wasu abubuwa sun zo sun ɗan shigan mata gaban da wani lokaci cikin 'yan kwanakin nan ko bacci ma ba ta iya yi daga muna tawassuli da wannan majalisi cewa 'yan uwa su saka ta cikin addu'a a wanda suke da littafi a hannunsu malam ya ce waftarwa suka sake kirkirar karya cewa an na a'immatahum lallai shugabanninsu a'imma yamlikunar zaman sun mallaki wato amince maka kayi abu babu matsala da shi'atihim bi dukhulil jannata ga in shi'a su wurin shiga aljanna tara kulaini kulaini ya kirkiri ƙarya an abi basir anna abdullahi anna aba abdullahi rahimahullah annahu qala wa hashahu yace masa idza raja'ata ila al-kufa idan ka dawo zuwa ga kufa yace fa sayatika da sannu zai zo maka fa qullahu ka ce masa ya ƙole laka jafar bin muhammad jafar bin muhammad yana ce maka dama an ta alaihi kamar abin da kai kake kai wa admanu laka alallahi aljanna ne kuma na lamunci ma aljanna na lamunci maka aljanna a wajen Allah aljanna kuma kayan Allah ce shi yasa ko annabi almubashir ne shi ka gani to ba a yi maka bushara kuma sai an samu asbabul bushara din shine al-iman wal amal salih da haka zamu ga Allah ya ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati annabi shine al-mubashshir wanda ayoyi sun maimaita Qur'ani Allah yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira yayi bishara ga wanda itancanta a duniya a ce maka to kai tun anan duniya ka tsallake to ba haka kawai annabi ke kallon wani ba a ce kai dan aljanna ne sai an samu asbabul bishara shi yasa yace wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati al-iman wal amal salih shine asbabul bushara shi yasa akwai al-mubashshar akwai al-mubashsharu bihi sannan akwai al-mubashsharu bihim sannan akwai asbabul bushara wannan sune abinda ake la'akari da su to wanda suka fi wannan renan hankalin dama daga yan shi'a sai mutanen mu yan dare su ne ake samun a ce kawai gawa ne wanda ma ya gan shi ɗan aljanna ne wanda ya ga wanda ya gan shi hawa bakwai du inda ba je man karanta abinda shehu ɗaya da bauchi yake faɗa ba cewa wai shehu ibrahim ya ce wa inna khutun ilil anami sa'adatun fama fama shaqa yawman man ra'ani wa khatiya alan yashqa yawman man ra'ani wa khatiya dadai ba yadda za ka yi ka taɓi wanda ya ga rubutun shehu ibrahim ko ya ga ainihin wato ko ya gan shi a gani aga ya fi maganin Allah ke na gabu ƙur'ani maganin Allah a gabanmu wasu suna gani a gani sun ga rubutun kuma bilalazi yin ba su aiki da rubutun da abin da aka rubuta ba wuta don mai Allah zai ce ma a ta'amuru nan nasu bilbirri dan mai Allah zai ce lima ta kuluna ma la tafa'alu ba saboda ya san akwai wanda suna faɗar abin da ba za su aikata bane sai ya faɗa ka walam mahdud da hadar rajul lokacin da aka zo da wannan mutumin da a aba basir sai ya kira a abu basir fa qala lahu sai ce ya aba basir ya kai abu basir kad wafa sahibuka lana abokinka fa ko mutumin naka ya riga ya cika alkawari gare mu kuma kobe da rahmatullahi alaihi sannan aka karbe shi ya ce falamma hajjajtu lokacin da na zo aikin hajji a taitu a ba abdullahi sai na zo wajen al'imamu jafaru sade fasta a zanta a rai sai na nemi izini ina so in shigo gurinsa falamma da kaltu lokacin da na shigo kalali sai ce min ibda min dakilil baiti ka fara daga cikin daki sai ya ce wa ihda rijilayya ɗaya daga cikin ƙafafuna fisan yana cikin plate na tangaran gutasa wal ukura fi dihilis darihi ɗin ƙafar kuma tana cikin zauren gidansa dihilis ba makaranta a zuru da kuma wannan kalmar sai ce ya aba basir kad wafaina mun cika da sahibi ga mutumin naka alƙawarin da muka yi masa cewa mun amince masa zai shiga aljanna babu matsala wannan ya zo cikin usulul kafi wal labzu lahu a majalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da da sittin ɗaya, hadisi na ɗari uku da da sittin biyu a babi na biyar ko shafi na ɗari uku da da sittin ɗaya, ɗari uku da sittin da biyu, hadisi na biyar kitabul hujja hadisi na biyar babu maulidi abi abdullahi jafar bin muhammad da manaƙi ba ali abi talib mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari da ainihin wato sha tara babu imamata abi abdullahi jafar bin muhammad as-sadiq sannan faslun fi karkil adati lahu idan an ce abinda ya saba wa hankali shine khariqul ada da kuma kashful gumma fi ma'rifati al-a'imma mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya da zikirul imami as-sadis jafar as-sadiq بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ذكر واتو ذكر مر رويا من أولاده واتو أنبتن وإن دا أسكا أكا الويت دبتكين يا أعنسا to shine malam yake cewa wabtara alkishi kishi shi ma isa ka bantaro tashi kariyar an abdullahi bin al-hajjaj qala yake ta kharastu amman min al-awami na fito wata shekara daga cikin shekaru wa imalun kasir tare da ni akwai kuɗi mai yawa da abi ibrahim wa auda'ani ya bani ajiya yace inna alayya inna aliya bin yaqbin wato risalatan sa'al wato inna aliya bin yaqbin lalle aliya bin yaqbin yana da risalatan wata sako sa'as'aluhu du'a da sannu zan tambaye shi wata addu'a yace falamma faraktu min hawa'iji lokacin da na gama biyan nawa bukatun wa awsaltu al-mal ilayhi na sadar da wannan kudin zuwa gare shi kuntu sai na ce ja'altu fidaka Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka ko ju'iltu fidaka yace sa'alani ali bin yaqin an ad'u Allah lahu an tad'u Allah lahu ali bin yaqin ya roƙe ni ya ce in na zo in faɗa maka dan Allah kai masa addu'a fa qala sayyidi lil akhirah in masa addu'a dan lahira yake nema sai nace na'am ni qala sayyidi fa da wada ayyadahu ala sadri sai ya dauki hannunsa sai dora akan kirjinsa kuma qala sayyidi damantu li ali bin yaqin Allah tamassahu Allah tamassuhu annar idan ka je ka faɗa wa Ali bin Yaqin ka faɗa masa cewa ni in ji ni na amince masa in dai lahira ce matsalarsa to idan an je lahiran wuta ma ba za ta ci shi ba ko shi kenan ba to wanda suke yin wannan a raba aljanna kawai yanzu a kalluwa na ce dan aljanna ne sai mutanenmu yawwa mutanenmu yan ɗari kukan wannan hadisi wala har a shi nan littattafansu cike ki da wannan malam ya ce atta alaikum ma haza ta'ali alallahi wannan wani irin karfin hali ne akan Allah wa ka'anna ladaihim khaza'ina wa ka'anna ladaihim khaza'inu rahmatillahi kai kaci a wajen su fataskar Allah take kuma abinda Allah ya ce kullu antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsasu khashiyat al-infaq dan adam da shi imallaki taskar Allah da ya rike ta saboda jin tsoron ciyarwa wa biyadihi kai ka ce kaman wa biyadihim a hannunsu ne maqalidu kulli shay mabudin kowane irin abu yake hum yuwazzi'una zaka ga suna raba sukukal gufran wato kitiki ko wato abin da ya shafi kek ko kwandala-kwandala da ana ce masa sukuk yadda za a zo a watsa su to kai ka ce tikiti ko kuma tiket na shiga aljanna kaman ka ce su suke raba wani hermani kuma kaman ka ce a hannunsu yake su suke hanawa fahal lahum ma'allahi shin wa'i tare da Allah ne fahal lahum ma'allahi tasarrufin wa tadbiru shin tare da Allah akwai wannan akwai suna da wani tasarrufi ne da tadabburi wajen jujjuya abubuwa da tadbiri akwai babu shi yasa malam yace Allah ya ce attala al-ghaiba shin masu wannan maganar sun je sun leka gaibu ne suka wannan agreement din da Allah amit takar inda rahmani ahada ko ko wani alƙawari da suka yi maganan shine talla a'a maganar ba haka take ba Allah ya ce sanaktubu ma ya kulu a sannan za mu rubuta abinda mutumin ike faɗa wani muddu lahu min al'azabi madda sai mun shimfiɗa masa azaba shimfiɗawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wani risuhu sai mun gadar masa da ma ya kulu duk abin da ya faɗa wa ya atina farda kuma su ya zo mana shi shi kaɗai Allah ya ce wata ka zo sirriki min dunillahi kuma bayan Allah alihatan ababen bauta ya kunu lahum izza saboda suna ganin ta wannan hanyar za su samu ɗaukaka Allah ya ce kalla to al'amarin ba haka yake ba sai yakfuru na bi ibadatihim wallahi sai sun kafarta da ababen da suka bautawa wa yakununa alaihim jidda sai sun zaman masa sun zaman musu kishiyoyi inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar asi dan wa'il ne ita lokacin da ita bashin khabbab bin al-arab yace a ba annabin ku ya ce idan an je lahira ba akwai lahira kuma za a biya a san yace yace to ai yadda ka ganna babba a nan duniya ma a can lahira ma babba ne ni kamar salil duniya yadda ake mana wannan karatun da kamar salil lafiri sai ka rasa sanin wannan kamar salil duniya kamar salil lafiri aya ce oho wai kamar misalin duniya haka misalin lahira yake shi yasa Allah da zai fara magana da shi sai ce a fara'aitan ladhi kafara baka ga wannan ba da kafirce bi ayatina da ayoyin mu wa qala la utiyanna malan wa walada yace ma za a bashi dukiya da 'ya'ya mai yawa ma a lahira Allah yake cewa to shine yace at-tala al-ghaib wa hadha al-kafiru alladhi yaquluhu annahu sayu'ta fil akhirati al-mal wal walad wannan kafirin da ke faɗa cewa za a ba shi dukiya da ‘ya'ya a lahira. Allah ya ce, "Tsala al-ghaib, halittala a al-ghaib, shin ya leƙa gaibu ne wa alima annahu sai kimmu lahu zalika ya san cewa wannan abin zai tabbata gare shi, am anna lahu ahadan inda lahi, ko yana da wani alkawari ne da suka riƙo daga wajen Allah cewa an yi haka, ala annahu sai yi zalika akan cewa da sannu Allah zai ba shi wannan akwai alkawari ne babu ƙarfin hali ne kawai irin na ɗan adam shi yasa Allah sai ce to kalla wannan maganar da ifaɗa kalla laisa al'amru kama ya ƙulu wallahi al'amarin ba kamar yadda ya faɗa ba wa kalla harfu rad'in lima qablaha wa ta'kidun lima ba'daha dan aka kalla tsawa ne Allah ke akan maganar da ke faɗa da kuma tabbatar da abin da zai biyo baya na maganar da za a faɗa shi yasa Allah ya ce sanaktubu ma yaqulu wa sayaktubu Allah ma qalahu hadha al-mushrik fi sahifati a'malihi wannan kafirin abin da duk ya faɗa na aiki to sai an rubuta masa shi a cikin fallan takardarsa kama asbata fiha shirkahu wa kufrahu billahi kamar yadda shi ma ya tabbatar da kansa cewa kafiri ne shi ma da haka wani muddu lahu min al'azabi madda sai mun shimfiɗa masa azaba shimfiɗawa in ji Allah sannan wani risuhu ma ya ƙulu sai mun gadan masa abin da yake faɗa wa ya atina farda shine wa yaqulu hadha al-mushrik innahu sayu'ta fil akhirati malan wa waladan ziyadatan ala malihi wa waladihi fid dunya saboda ƙarin da yake ganin wai ma zai samu a lahira a fil haqiqati innahu sayamutu wa sayatruku malahu wa waladahu fid dunya kuma haƙiƙanin zance ma dukiyar da ya tara da 'ya'yan na duniya ma tafiya zai yaba su ba wai zai zai haɗu da su wani a lahira wa yau malkiyamati ya ati rabbahu fardan wahidan la mala lahu ranar alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya shi shi kaɗai ba dukiya wala wala da wala nasira ba ɗa ba wanda zai taimake shi wa bima anna jami'al khala'iqi fatahliku qabla qiyamis sa'a dan me dan a baya Allah ya faɗa maka ya ce inna nahnu narisul arda wa man aliha kafin ma a je alkiyama baka tashi baka da komai Allah ya riga ya kashe kowa fa innal arda wa man alaiha tabqa wa kanna al miras wato kai ka ce dama gado ce kowa zai mutu Allah subhanahu wata'ala shi zai gana shi yasa Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza shine izzan ansaran wa shufa'an yata'azzaruna bihim wanda za su ainihin samu ɗaukaka da su to shi yasa sai Allah yake cewa wato a Allah sai ya kufuru na bi ibadatihim wa yakunu na alaihim jidda wa laysa al-amru kama dhannu al'amarin ba kamar yadda suke zato ba bi anna bi anna al-aliha allati abaduha duk wanda kake ganin ka bauta masa ka rike shi satansuruhum fil akhirah za su taimake su a lahira wa satakunu lahum izza su kasance suna da buwaya هذه الآلهة ستكفر بإبادة هؤلاء المشركين لها دون كبوتا أن لا لديك فلا بشير كما وقوة بقى آيين سنتبت بو يوم يحشرهم ما يعبدون من دون الله من دسك بوتا ملائكو فيقول الله ذيت أأنتم أدللتم عبادي هؤلاء أم هم دل سبي ماذا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء walakin mata'atahum wa aba'ahum hatta nasu zikira wa kanu qaman bura a kawai sun ji dadin rayuwa ne shikenan sai suka shagala maimakon su bauta maka suka ki bauta maka suka bauta ma waninka to kaga wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato faɗa musu shi yasa Allah sai ya ce to alam tara anna arsalna shayatina baka ga yadda muka turo shaytanu ba على الكافرين تؤزهم أزا شين تغريهم بالمعاصي إقراء سنة تنا فأكن صعبا الله تناوا wannan shine abin da yake faɗa sai tambaya ta 72 mallazi hafiz al-islam menene abin da ya tsara musulunci منذ 14 karnan tun karni 14 fi za'am shuyukh shi'a a cikin bazar malaman shi'a qala imamuhum al-akbar al-khumaini khumaini ya faɗa wancan maganar da muka kawo ta maganar Ali bin Laqin Rijal Kishi a mujalladi na biyar shafi na 490 491 hadisi na 808 Ali bin Yaqin wa ikhwatihi wato da ƴan uwansa wannan shine abin da ya ainihin wato faɗa shine malam yake cewa innal buka'a kumaini yake cewa lalle kuka ala sayyidish shuhada akan sayyidish shuhada wa iqamatil majalis al-husainiyya da kuma tsayar da majalisoshi na husainiyya allati hafazat al-islam ita ce wacce ta kara musulunci shi yasa in ka tambaya ka ce ma ɗan shi'a menene abin da ya tsare addinin musulunci abin da za su faɗa maka kenan don ba su da wani sha'ar da za su kawo maka wanda ita tabbatar da shi ne suka tsara addinin musulunci amma walla alhamdulillah mu kan muna alfahari ta haddisan bi ni'matillahi la fakara muna alfahari sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kan sun riga sun gama mana komai wajen daukan addinin nan su isar da shi doron duniya ta inda addinin nan bai kai ba sun kai shi shi yasa zaka ga alƙawarin da Allah ya fara yi akan sahabbai wannan alƙawarin ya fara gaggatuwa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wannan alkawarin da Allah yi akan sahabbai to wannan alkawarin ya gasgato akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan alkawarin lalle tabbas ya gasgata akan su wannan alkawarin da haka za mu ga cewa a tun daga kan zamanin da musulunci ya ta yaduwa zamanin su ne a lokacin addinin musulunci ya ta yaduwa wannan ya yi ta cikin jaridatul al-itla'at al-iraniya a adadi na ɗaya a cikin ainihin wato a watan ainihin wato a mujalladi na ainihin wato sha shida shafi na takwas ko? shekara ko? da aka a shashi daga watan takwas shekara tara a nan abin ifaru kaga shi ya sama lalata tashi hadda adadi na shekara sai da kawo sannan ya ce cewa walaula zalika ba don wannan ba kisan da aka yi malima husaini in shi'a suka tashi suka tsaye da ma'atamul husainiya aka ci gaba da rafkar jiki ana ta tsibiri to lada a juhudul Hussein bin Ali da jihadin da Hussein bin Ali da ya tozarta in ji ɗin shi'a da jihadin da iya tozarta aka suka faɗa aka ce da jihadin da ya ya tozarta ka gani wai da jihadin da iya tozarta sai ya ce mai wa juhudun rasulul islam da kuma jihadin manzan musulunci yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati bazalaha wacce ya bayar da kokarin sa min ajli ta'sis at-tashayyu duka wai addi abinda annabi ya fa na karantar da addini shekara 23 wadi yayi wannan kokarin ne dan kokarin kawai sai ya kafa shi an ci shine dalilin da yasa annabi ya haka sai ya kafa shi an ci duk shine kokarin sa na wajen dan ya ga ya karantar da addinin musulunci kaga wannan maganar adin ya ga ya gina shi an ci kaga wannan maganan ƙarya ne malam yace ka duba kashful asrar a shafi na 193 alhadith thani fil imama nazaratan ila ta'ziyati lil khumain anan zaka ga wannan wannan karatu to shi yasa zaka ga addinin musulunci khilafancin sayyidina abubakar ya fara daga shekara ta 11 bayan annabi ya bar duniya ya kare ta shekara sha uku sannan kilafancin sai na umar ya fara daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku kilafancin sai na usman ya fara daga shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar kilafancin sai na ali ya fara daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in kilafancin amirul mu'minin alhassan daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya wayannan in kada su ne khalifofi guda nawa biyar ɗan shi'a suna yin ƙarya suna cewa ai ƙarya ne ba wannan khalifofin a wajenmu saboda wancan hadisin da ya faɗi isna ashara khalifa saboda mafi yawancin mutanen abin da suka sani khalifofi hudu ba su ma san cewa hassan yana daga cikin khalifofi ba kaga akwai khilafancin muawiya daga shekara ta 41 zuwa shekara ta 60 shine khalifa na shida akwai kuma khilafati yazid ibn muawiya daga shekara ta 60 zuwa shekara ta 61 yazid malamai sun yi sabani shin zai shiga cikin waɗannan kalifofin guda 12 ko ba zai cika shiga ma in wannan shi a yace maka dan mai annaba zai faɗa ba ai sabani yanzu kai anan wajen ba mun karanta ba sabanin da aka yi akan imamancin su ko kuma manta to ka kawo mai kace kuma ana ku an yi sabani ai dan me aka samu bambanci tsakanin shi a isma'iliya da shi a jafariya kuwa ko ba samu ba dan shi amma yanzu yana maka maganin ta an yi sabani ba renin hankali bane to sannan na shida shine Marwan bin al-Hakam na na na takwas kan sannan sai Al-Walid bin Abdul Malik sai Suleiman bin Abdul Malik sai Hisham bin Abdul Malik sai Umar bin Abdul Aziz sai Walid bin Yazid bin Abdul Malik idan ka cire Yazidu ka ɗauki ra'ayin wanda suka ce a suna ganin bai cikin waɗannan khalifofin da annabi ya faɗa to Umar dan Abdul Aziz sai zama na sha ɗaya Al-Walid bin Abdul Aziz sai zama shine khalifa na sha biyu na kawo wannan ne ko da zaka ci karo da ɗan Shi'a yace in ka isa ka kawo kalifofin guda goma sha biyu kuma na ma hauka ɗan Shi'a ina ne ka taɓa ganin mutum bai zama ya hau kujerar wani ba kuma a ce masa khalifa a wajen su kaɗai ake samun wannan shilmin to shine yake cewa tambaya ta 60 ta 73 mad dalilu ala anna shi'a menene akan cewa in shi'a wa idiyatun khawarij wato wa idiya menene ma'anan wa idiya a bangare na aqida duk wanda ba su ba kafiri ne sannan wa idiya kuma duk wani wanda ba dan shi'a ba sai daga akwai kicewar wuta a kansa fi mawqifihim min mukhalifihim wajen matsayin da suka dauka wanda ya saba musu amsa shine malam yake kala shaykhuhum al-mufid ittafaqat al-imamiyya ai shi'a masu imamai guda goma sha biyu sun hada ala anna ashabal bid'i akan cewa yan bid'a wai nan fa wai yan bid'a wanda ba su ba shine dan bid'a kai ka ji dan Allah kulluhum kuffarun dukkan su kafirai ne wa anna alal imamu kuma wajibi ne idan akwai shugaba an yi statibahum ya nemi su tuba su daina bid'ar da suke inda tamakkuni lokacin da ya samu dama ba a da'awati lahum bayan ya kira su ya musu da'awa wa iqamatil bayyinati da tsayar da dalili alaihim akan su fa in tabu an bid'ihim in sun tuba sun daina bid'a wa saru ila sawabi suka dawo zuwa ga daidai shikenan wa illa in ba haka ba qatalahu ya kashe su da riddatihim anil imani wannan fa shine kallon da duk kowane dan shi a yake wa mutane wa anna man mata minhu duk wanda ya mutu a cikin su ala tilkal bid'ati akan wannan bid'a fa huwa min ahli nar yana daga cikin yan wuta wannan ya zo cikin awailul maqalat a shafi na 49 alqawl fi ashabil bid'i wa ma yastahiquna alayhi min al-asma'i wal ahkam kaga da abin da suka cancanta da shi na sunaye da hukunce-hukunce ولهذا قال شيخهم ابن بابويه ولهذا قال شيخهم ابن بابويه الأمي كنا يتي واعتقادنا mu kudirin mu in shi'a fi man khalafa na cikin duk wanda ya saba mana fi shay'in wahidin cikin wani abu kwaya daya min umuri dini na al'amuran addini ka atiqadina kaman kudirin mu ne fi man khalafa na fi jami'u umuri dini yadda ka san dai annabawa ka san su ne in ka kare ta ɗaya duk kana da matsala ko to su yan shi an kana da matsala ɗaya da su a addini to ka sani fa suna da matsala da kai duka a addini wannan ya zo cikin al-i'tiqadatu na shi sadu a shafi na ɗari da goma babu li'tiqadi fi taqiya babun da ke magana kuduri akan taqiya fa shiyuku shi'a malaman shi'a wa idiyatu wato suna da kyacewa ga duk wuta ga duk wani mutum wanda ba ɗan shi'a ba bin nisbati liman khalafahum dangane da wanda ya saba musu kama annahum murji'a kuma murji'a ne fi man dana cikin duk wanda ya addini wa ataqada aqidatahum ya kudirce aqidar su in kana cikin aqidar su to suna da alaka da murji'anci duk abin da kai da sunan shi'a in an je lahira ba abin da Allah zai ma kuma kaga ai dama murji'a ne suke cewa imanin ka in ka shigo daidai yake da imanin mala'iku saban Allah ba zai cutar da kai ba kuma ai mun karanto da ku a baya cewa san sayyidina Ali hasana ce da saban Allah ba zai cutar da kai ba ko kai shi inda kana san sayyidina Ali kaga aqida ce ta murji'a ka gani walidhalika iftaru saboda wannan ne suka kirkiri ƙarya suka ce idan kana yawmul qiyamati idan ranar alkiyama ta wullina hisaba shi'atina mu za a jibintar da 'yan shi amma mu za mu musu hisabi faman kanat mazlamatuhu duk wanda yake akwai wani abu na zalunci fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla tsakaninsa da Allah hakamna fiha mu za mu masa hukunci fa ajabana kuma Allah ya karba mana akan wannan faman kanat mazlamatuhu fi ma bainahu wa bainan nasi duk kuma wanda yake abin da yake na zalunci tsakanin mu da raguwar mutane istauhabnaha mun nemi Allah ya mana baiwar da za mu warware haƙoƙin mutane fahuhu batlana kuma wannan baiwan an riga an mana wa man kanat mazlamatuhu bainahu wa bainana amma wanda yake zaluncin tsakanin mu da shi ne to kunna mun kasance a haƙa mu ne mafi cancanta mimman afa wa safaha wanda Allah madaukakin sarki zai musu afuwa ya kau da kai wannan ya zo cikin dunul akhbar ar-rida a mujalladi na biyu shafi na 373 a hadisi na 313 bab bi na 30 fi ma ja'a an rida min al-akhbar al-majmu'a da bihar al-anwar a mujalladi na 8 shafi na 40 a hadisi na 20 da ainihin wato hudu babu shafa'a anan ya kawo irin wannan wanda suke da irin wannan kwaɓa a littattafansu da kuma wai hashi ne waɗansu ya zai fito ya ce wai an yi bida wai yana neman hujja wai yana neman dalili yana neman hujja kaga wannan littafin madinatul ma'ajis to in kana neman tatsuniya da kwarafatun da ba ma yadda za a hankalin ɗan adam ya ɗauka to da ka zo wannan littafin an gama dan hashim al-baharani a tashi a tashi kawai a shafa fatiha a tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a malam Ali yana nuna cewa kamar lokaci yayi amma ka bari mu kara na kama akwai minti hudu ai malam Ali to shi kenan malam Ali ya fi ni gaskiya wani matsayanin ko bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh